Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da niya ko a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alfa Radio a Kumasi kasar Ghana. Masauraro barka ku da haka Sulaimu Muni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar niger hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu sun fara nazarin hanyoyin da za su wa matsalar wutar lantarki inda ake fama da daukewar wutar ba kautawa a wannan lokaci na matsanancin yanayin zafi. Kullum za a cire huta hasso nawa kullum muna da matsala huta mai inganci. sai muka ga to ina unhwanin wato ƙara kuɗin huta lokacin da mu bukata ba ta biya ba. A Najeriya majalisar dokokin kasar ta tafka muhawara akan yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki lamarin da ya ba da damar ɗaukan wasu muhimman matakai. abin da muka nema daga majalisa shine eh, rundunar sojojin najeriya su yi da 'yan sanda su yi sauri da gaggawa su tura jami'an ma'aikata aje a karko yancin yankin nan da aka kama mutanen nan sun kafa tutar a gari garuruwa kusan uku a ƙaure magami da alawa suna can idan muka sake komawa Nijar a nan din ma ana ci gaba da neman hanyoyin tunkarar matsalar tsaro mafari kenan cibiyar nazari da binciken dubaran sha'anin tsaro ta ƙasa wato knes ta da ayyukan faɗakar da jama'a nauyin da ya rataya a wuyansu a kan batun tsaro. Mun zo ne mu ɗauki ra'ayin mutane don mu gani yadda za mu gyara shirin nan na politik wanda zai kare kasan ga namu. In kun duba ko ina dai a duniyan ga sai a ce akwai matsalan tsaro akwai matsaloli da yawa. To matsalolin nan ne muke so kullum Niger mu kawo wannan politik wanda zai sa a zamna lahiya kuma ko menene matsala inda ya fito Allah ya sa a ciwo kansa. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana sannan sai nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan. To amma halin yanzu ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da shirin faɗaɗa tallafin da gwamnati ke ba ƙananan yara Amurkawa da kuma iyalansu jiya Laraba a jawabinsa na farko ga haɗaɗɗen zaman majalisun tarayya. Tonight, I come to talk about crisis and opportunity, nation, revitalizing our democracy. Biden ya ce a daren yau na zo ne domin yin magana akan tashin hankali da kuma abin da ka iya yiwuwa. game da gina mu da ƙara ƙarfin mu da kuma samun mu makoma mai kyau ya ambaci ƙalubale da gwamnatin sa ta fuskanta da farko da suka hada da annobar corona da koma bayan tattalin arziki da annobar ta haifar da kuma harin da aka kai a majalisa kafin rantsar da shi a watan janairu shugaba biden ya ce amurka ta kama hanyar ci gaba now after just 100 days i can report to the nation America is on the move again. ya ce yanzu bayan kwanaki ɗari zan iya shaida muku cewa amurka ta sake komawa kan hanyar ci gaba shugaba biden ya kuma zayyana ci gaban da aka samu a rigakafin coronavirus tare da yin kira ga al'ummar kasar su ci gaba da yin abin da ya kamata domin dakile yaduwar cutar da ta kashe sama da mutane 574 ta kuma kama mutane miliyan 32 a amurka. Shugaban kasar ya yi jawabin ne da aka yayata kai tsaye a akwatunan talabijin a zauren majalisar da mutane 200 suka halarta da suka hada da 'yan majalisa da kuma kusoshin gwamnati waɗanda suka ba da tazara suka kuma sa takunkumi kamar yadda aka saba dai a irin wannan jawabin adadin mutanen da ke zama a zauren majalisar dubu ɗaya ne da ɗari shida sai dai aka takaita ajiya jiya sabili da barazana annobar corona. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa kuma babban jami'i mai ba fada shugaban kasa shawarwari kan harkokin magani Anthony Fauci ya ce ya kamata shawarar da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka CDC ta bayar dangane da daina sa takunkumi a waje ta karfafa mutane gwiwa su rigakafi. Director CDC Rochelle Walensky ta sanar ranar talata cewa yanzu cibiyar ta ce amurkawa da suka sami cikakka allurar rigakafi ba sa bukatar rufe fuskokinsu a waje sai dai in suna cikin cunkoson jama'a kuma za su iya gudanar da ayyuka a sake kamar motsa jiki a waje da cin abinci a dakunan cin abinci a waje ba tare da sa takunkumi ba a wata hira da tashar talabijin ta nbc fauci ya ce banda manyan taruka da ake gudanarwa a waje waɗanda suka kammala rigakafi za su iya yawo a waje ba tare da sa takunkumi ba ya ce ƙarin masu sa takunkumi zai taimaka wajen rage yaduwar cutar ya kuma sa a janye sharuɗan da aka gindaya a cikin hirar fauci ya kuma karyata rahotanni da ke nuni da cewa matasa da kuma mutane da ke cikin ƙoshin lafiya ba sa buƙatar yin rigakafi ya bayyana cewa matasa za su iya kama cutar idan suka sa kansu a cikin hatsari Jami'an gwamnatin tarayya sun kwace na'urori da ke aiki da lantarki jiya da rana a gida da kuma ofishin Rudy Giuliani da ke birnin New York. Tsohon magajin garin birnin New York ɗin wanda ya zama lauyan tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yayin da ake bincike kan ayyukan Giuliani a Ukraine da ke da alaƙa da yakin neman zaɓen Trump a shekara ta 2020. Robert Costello lauyan Giuliani ya tabbatar da cewa jami'an sun gudanar da bincike a wurare biyu mallakar Giuliani amma ya kushe wa binciken. An samu karuwar kaiwa 'yan asalin yankin Asiya hare-hare a manyan birane goma sha shida na Amurka a kwatar farko ta shekara ta 2021 a ci gaba da karuwar hare-haren da ake fuskanta tun bayan barkewa annobar corona bara bisa ga ƙididdigar 'yan sanda. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaba Joe Biden ya ɗauki matakan dakile tashin hankali da 'yan fafatuka suka ce kalaman tsohon shugaban ƙasa Donald Trump dangane da asalin cutar daga China sun ruruta. Majalisar wakilan Amurka za ta yi muhawara a kan kudirin da majalisar dattijai ta amince da shi makon da ya gabata da zai samar da wani matsayin ma'aikatar shari'a akan yadda za a tunkari matsalar. bayanan 'yan sanda da cibiyar nazarin kyama da ayyukan ta'addanci ta jami'ar jihar california da ke san bernard ta tattara wanda murya amurka ta samu na nuni da cewa ofisoshin 'yan sanda sun gudanar da bincike akan hare-hare da ake kaiwa amurkawa 'yan asalin yankin asiya 90 a manyan birane 16 a farkon kwatar wannan shekarar akasin 36 da aka fuskanta a shekara ta 2020 To madalla a taskar rahotannin za mu fara ne da jamhuriyar Nijar. Inda mambobin gwamnati da jami'an kamfanin wutar lantarki Nishelek da na kungiyoyin fararen hula da na hukumar zuba ido a kan sha'anin makamashi wato arse suka gudanar da taro domin nazarin matsalolin da ke janyo daukewar wutar lantarki ba kakkautawa a kasar musamman a irin wannan lokaci na matsanancin yanayin zafi. shugaban kungiyar kare hakkin masaya alhaji mustapha kadi umani ya mana karin bayani game da wannan zama to wannan taron ya kawo sabon labari shine a cikin nazarin da aka yi kakin muje bisa wannan muhawarar wato an gani cewa da wato shi kudin da muke biya mu masaya a fuskar lantarki makamashi to bisa doka wadda aka yi a jamhuriyar nishar duk shekara biyar ne ya kamata a iya cewa an yi ƙarin kuɗin huta a jamhuriyar nishar sai ga shi kai tsaye wajen shekara uku nijelek tana cin karanta babu baka wato sabin ayyukan na inganta huta ba ta yi ba bancin haka nijelek ta yi wata sabuwar kamfani ta ba da huta wadda ake ce ma istik mahar ta Eh, 'yan Mauritani. To wannan kamfani farashinta wato ya linka hasobi ga wanda muke kuka da shi. Tunda a yanzu haka wato bisa ga ne da Nijar ta ɗauka da wannan kamfani. Duk wata sai ta zuba mata miliyar guda da miliyan hamsin. An sha huta ko da ba a sha huta ba. Sai muka ga wannan ai hasara ce a ƙasa. Shi ko gashi abinda dama muke kuka ai bai kare ba shine kullum za a cire huta hasso nawa kullum muna da matsala huta mai inganci sai muka ga to ina unhwanin wato ƙara kuɗin huta lokacin da mu bukata bata biya ba bisa bitar da aka yi in aka dibi shekarun baya kudaden da ma muke ba nijelaka bisa ga kudin da aka tsaida a fuskar doka ya yi yawa nijelaka ma sai ta maida muna sauran kudade wato hutar ta yi tsada hutar ta yi tsada to yanzu ɗaukar nauyin wannan sabon kamfani da aka yi shine zai sa farashi ya ƙaru da har kashi shida bisa ɗari nijar ka ba ruwanta ba ta hasara ku masaya ku ne za ku biya a sunan ku ne aka yi to shi an muharin muka ce wannan dole sai gwamnati ya sa bakinsa shugaban gamayyar kungiyoyin raskoni masu kare hakkin masaya alhashi mustapha kadi umani kenan to domin jin martanin kamfanin wutar lantarki nijelek mun tuntuɓi jami'ar kula da jama'a hashiya binta sai dai ta ce za ta waiwaye mu bayan ta tuntuɓi magabatanta amma kuma kawo yanzu ba mu ji daga gare ta ba taɓarɓarewar harkar tsaro a najeriya ya sa majalisar dokokin ƙasar ɗaukan wasu matakai ciki har da batun kafa sansanoni da kuma ganawa da shugabannin hukumomin tsaron ƙasar dan majalisar dattawa muhammad sani musa daga jihar neja ta gabas wanda shine ya kawo kudirin da majalisar takwashi sa'o'i hudu tana tantaunawa a kai ya zanta da wakiliyar sashen hausa madina dauda akan yadda 'yan da kayar baya suka mamaye jiharsa ga yadda hirarsu ta kasance karamar hukumar shiroro munya da rafi local government an kore su yau in kika je idps da yawa da aka kafa wurin mazaunin da za su zauna na so in fact a ranar lahadi kafin ban mina fiye da dubu ɗaya sun shiga gidan sarkin mina akan cewa sun zo gudun hijira kafin a lallabe su su koma cikin makarantu da ke gefen gidan sarki a wannan kuduri da ka gabatar me ka nema yanzu a wurin majalisar abin da muka nema daga majalisa shine eh, rundunar sojojin najeriya su da 'yan sanda su yi sauri da gaggawa su tura jami'an ma'aikata a je a karfo yancin yankin nan da aka kama mutanen nan sun kafa tutarsu a gari garuruwa kusan uku a ƙaure magami da alawa suna can in dai sun fara a nan to ina mina ina abuja to mun yi kira ga hafsoshin sojoji da aka kafa su yi kokari su sa barikin 'yan sanda da barikin sojoji a wa'annan sashe ya zama cewa an karfafa su an sa su a wurin nan na dindindin saboda me wannan abu da muke ganin shi da sauki ya wuce haka kuma irin abin da ke faruwa a wuraren nan ne sai ya sa rashin tsaro ya yadu ko ina yanzu ko ina ba state daya da wannan abu ba ta taba ba to a cikin kai nawa kukan da yawa sun tashi sun yi magana da yawa kuma abubuwan da aka nema yana da yawa wanda yake ya kunsu har da kiran shugabannin rundunonin nan su zo su yi mana bayani me ake ciki ne mun ga abun yana neman ya kwace menene matsayin majalisa akan wannan kuduri naka eh kudirin nan shine zamu mu kira wa'annan mutane mu zauna da su hafsoshi za mu zauna da su amma zaman da zamu yi namu ne kurin da su saboda mu gaya wa juna gaskiya su gaya mana gaskiyar menene ake ciki kuna iya tunawa shugaban sojojin najeriya ya zo majalisan majalisar eh, wakilai kuma kuna jin irin bayani da ya yi to muna so mu fara sani mu fara bincika mu ga diddigin me ke faruwa ne ƙasar nan ba zaman lafiya ko da kuke neman labaran nan da mu da muke ba da labaran nan duk ba mu ba ba wanda zai ce yana kwanciya yanzu yanzu da ka tashi zuwa garin kamar kana kana tunani ya za ka kai to distinguished tuntuni irin matsaloli da ake da su a harkar tsaron nan sanannu ne baka ganin kuna yawan kiran su kuma ba a samun biyan bukata? A cikin ababen da muka shimfiɗa shine banda kira da za a masu ya kamata gwamnatin tarayya ta buɗe ɗaukan ma'aikata na sojoji ne na sama na ƙasa 'yan sanda ne a yi yanzu ka duk kamar ƙasar misira wanda yake duk yawansu ba su fi ɗari da ba su kai ɗari ba ma eh, ba su kai ba to suna da eh, rundunonin 'yan sanda sojoji na tsaro wasan miliyan ɗaya sannan suna da wani kusan miliyan ɗaya da suke reserve mu ba mu da masu aikin ma balle reserve in aka hada ga baki daya da har kai ka hada da custom da civil defense da menene ban kai miliyan ɗaya ba. To akwai wani abu da za ku yi daban ko wani salo da za ku ɗauka da zai bambanta da wanda kuka saba yi tare da su in sun zo? A cikin abubuwan da muka shimfiɗa za mu yi wanda yake ba za ka iya ɗaukan gaba gadi ka ce ga abin da kake so ka yi ba ka san gaskiya me ke kasa ba. Muna kasan nan mun san an ba da dala biliyan ɗaya aka ce za a je a sau kayan yaƙi a ƙasan nan aka ce za a ɗauki ma'aikata ta to ka duba wani abun takaici a ƙasar nan a ce 'yan sanda da za a ɗauki aiki an gaza ɗaukan su. saboda wai mm, eh, eh, sashen eh, ɗauka daban shugaban 'yan sanda nashi daban police commission da police suna kotu kuma a ce akwai gwamnati ba a iya yin wani abu akan wani al'amari a ce wannan abu ya kawo cikas wurin ɗaukan ma'aikata me muke ciki a ƙasar nan dole mu duba a wurin cikin bayanan da aka yi da nazarorin da aka ɗauka aka ce za a iya zaunawa muka gama samun labaran abin da muke so a zauna mu sake duba police act da muka yi fasin abin da ya kamata mu yi mu yi za mu sake komawa jamhuriyar nishar a ci gaba da faɗakar da jama'a mahimmancin bayar da gudunmuwa wajen tabbatar da tsaron ƙasa cibiyar nazari da binciken dubarun fannin tsaro knes ta kaddamar da zagaye zuwa wasu jihohi hudu da suka hada da agades maradi zender da difa Dr. Danya Mumuni na daga cikin mambobin wannan tawaga ga kaɗan daga jawabin da ya yi wa shugabannin ƙungiyoyin kwararren hula da jami'an tsaro a lokacin da suka yada zango a Agades. Ya kawo ziyara saboda a tautauna da mutane don a samu a yi elabore politik national na politique de sécurité national na kasa duka lallai an mun zo ne mu dauki ra'ayi mutane don mu gani yadda za mu gyara shirin nan na politique wanda zai kare kasan ga namu in kun duba ko ina dai a duniyan ga ta a ce akwai matsalan tsaro akwai matsaloli da yawa to matsaloli nan ne muke so le niger mu wannan politik wanda zai sa a zamna lahiya kuma kuma ko menene matsala duk inda ya fito allah ya sa a ciwo kansa saboda wannan ne shi kuma shugaban kasa ya yi knes don saboda abu kai yazo zo ya yi surprise din mutane bai kamata ba a ce abu ya zo ya hada su bisan haka nan ya kamata ne a ce an shirya an samu an yi nazari an san da abun zai zo kuma an san da matakin da za a dauka mishi kahin ya zo na afirka ma ko ina ana kafa irin shi an dauko burkina niger ne ya gani shi ma ya ta ya kafa santar irin na kines aka nan ne mali cikin g5 sahel akwai chad da mauritani su ma za su kafa irin nasu don su aiki tare ko nan santarori in sun gama karhi a nan cikin region din G5 Sahel ana iya samu kwanciyar hankali. Duka abubuwan da za, a kaha suna cikin wannan politik din da muke so mu yi. Amma kahin mu kai ga wannan akwai node analyst wanda za mu yi ma shugaban kasa don cikin shi ne za mu kutamta abubuwan da ya kamata a yi don a sai da wannan matsala na wajen chad shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma sai shirin na na kasa na kasa Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. To a ci gaba da kawo wa masu sauraro labarin canjin tunanin da alamu ke nunin an fara samu a wajen nakasassun tarayyar Najeriya. Kamar a makon da ya shige yau ma shirin ya samu bakuncin ɗaya daga cikin guragun da ke aikin walda a Kano. sana'ar da ke matsayin madogara a gare shi da jama'arsa a dai bangare wata hanya ce ta baiwa yara masu tawaya damar tasowa da tunanin neman na kai sunana sani abdulhadi sarkin yakin sarkin guragun kuma jihar kano kuma ni gurgu ne wallin nake yi ina haɗa lilo ina haɗa kyaure ina haɗa get ina haɗa bagala ina haɗa kekunan guragu in ka kawo mashin na guragu mashin na masu kafa zan mai da shi mashin na guragu in ka kawo mota ta masu kafa zan mai da ita mota ta masu bukata ta musamman ta guragu zan mata wakil ne zan mata joni wanda in kawo komai zai dawo ma hannu maimakon kafa wanda nake koyawa aiki akalla za su kai mutum goma sha biyar wanda na yaye sun za su kai mutum ashirin ma yanzu dai akwai mutum goma wanda nake koyawa yanzu masu hannu da shuni da kuma gwamnati ba za su kawo ma inda inda kake ba kasashen da aka ci gaba muna nan kamar nan yadda aka sanya dukwatar kungiyar guragun jihar kano mm. kana nan za a kama ba ma kafa ta ka hala ba in ka fita ma ka sha wuya dan tallafin da ake samu na gwamnati ba zai taka karya karya ba dan karen ne za ta iya baka buhu biyu buhu uku mutum wajen dubu a ce a raba kaga ai ba ba tallafi ne wannan kamar yanzu karshen azumi ana gobe sallah ya ce ya ba ku buhu uku buhu hudu shi za a ba ku a ce ko wajen mutum dubu a ce ku je ku kasalta ya yi kaɗan ya yi kaɗan ai mutanen da ya kasan mutane kuma da korafi in an ba wani ba ba wani ba korafi ne kamar wannan maganar da kai ina cikin gabar daman yin magana akan abin yanzu kaga akwai mutane wancan da na yi wa tirenin wajen mutum ashirin to yanzu akalla akalla tallafi suke nema wanda za su aje su kara dogara da kansu mm. ni na koya musu to amma dan abubuwan da za su koya din zai ci gaba da sana'a shine babu haka kuma wani abin da ke karawa na kasassu azama a yau a arewacin najeriya shine yadda kungiyoyin kasashen waje ke faɗi tashin ganin sun shigar da masu bukata ta musamman cikin al'amuran rayuwa na yau da kullum abin da ya kamata kungiyoyin cikin gida su yi koyi da shi a wannan lokaci da ake neman sassauta ko kuma kawo ƙarshen sana'ar bara kwata-kwata yanzu akwai wata kungiya inyas foundation su ma sun zo sun dan koyar da harkar walla dan ko sati biyu ma ba a yi ba sun koya mutanen mu walla sun koya musu keken guragu keken guragun guda goma sun koya kuma suka ce su rike keken ma su je su dogara da kansu kuma na ji daɗin wannan abun wallahi da Allah ya sa da suna da kuɗi ma a hannun su oba wala har janareto kamar wancan da kake gani da injin walla da janareto da bais da garandi wala da ya sai musu to amma da yake abun ba kuɗi su ma daga ƙasashen duniya suka dan samo tallafi suka zo suka sai kayan aikin wasu sun koya musu takarma da jaka su kuma wannan mutum goma sun koya musu walda su ma can mutum goma an koya musu jaka da takarmi to dama gaskiya abin da zai fi muhimmanci a tare da mu tallafi in ka ba mu tallafi in allah da koda ba kuɗi ka ba mu ba ka zo ka dubi irin sana'ar da muke yi ka zo ka siyar mana kayan sana'ar da muke yi ka ce gayi ka ba da tallafin wanda suka koyi sana'ar su je su dogara da kansu shine zai taimakawa wannan karkashin baras da take zuciyar mutanenmu akwai ta to amma rashin tallafin shi yake hana yin sana'ar shi yake hana amma in ka ba mu tallafin ka ba mu mutum mu da kanmu da yake shugabanni ne mu dole mu kula duk wanda bai ba mu kula da shi don ya je ya dogara da kansa in kuma mukin yaki tunda kullum muna tare da su in sun ki eh, mu dan kowanda kuma yake da zuciyar abu shi mu bashi mu koya mar a ya je ci gaba da dogara da kansa. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na ƙasa a yau. Sai a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabo ful idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Sani Abdulhadi sarkin yakin sarkin guragun jihar Kano da dukkan abokan aiki na sashen Hausa nake ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta adala lokaci ya yi da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Gane Tem za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine a taimakawa hukumar wayi kan al'umma ta fassara kundin tsarin mulkin 1992 zuwa harsunan kasar Ghana. Jaridar ta ce bukin mako na shekara-shekara da ake yi an gudanar da shi a ranar litini a nan akara tare da kira ga kungiyoyin agaji da kuma mutane ɗaiɗai ko su taimaka wa hukumar waye kan al'umma ncc ya takaici ta fassara kundin tsarin mulkin biyu zuwa har duk arsunan kasar ghana maga kujerar hukumar miss josephine nkurma ta faɗi cewa ya zama wajibi a fassara kundin tsarin mulkin zuwa duk arsunan kasar saboda yawan yawancin mutane ba su fahimtar ingilishi da aka rubuta kundin da shi ta yi wannan kiran ya cikin wata hira da jaridar ghanaian times bikin bukin hukumar na shekara ta 2021 na ainihin makon kundin wadda aka yi a kwamin kurma sakar na kara kan taki a tsaya bayan kundin tsarin mulkin kasar ghana daga marasa rinjaye zuwa ga gwamnati a aza haramcin tafiye-tafiye a kan kasashe waɗanda ke da cutar covid-19 jaridar the chronicle ce ta ruwaito wannan kuma babban jam'iyyar adawa national democratic congress ndc a majalisar dokoki ta nuna cewar yana da ban tsoro irin yadda cutar covid-19 ke karuwa musamman waɗanda ake yin riko da su a kutuka international airport wani jawabi da kwabnaminta a kando wadda tsayayyen mamba ne na kwamitin kiwon lafiya majalisar dokoki kuma an jobe su ya gabatar a nan akra a jiya ya ce yana yiwuwa waɗanda aka sama da cutar COVID-19 daga masaukin jiragen saman hakan ɗin ya samu ne daga rashin gudanar da gwaji yadda ya kamata. Mai yasa kuɗin kokon ƙasar China yake da tsada fi da na kana? jesse yana kiran da ayi bincike wannan ne labarin da babbar jaridan kasar ghana daily graphic ta rawaito jaridar ta ce wani ma'aikacin masana'antu kuma na tattalin arziki mr tony Otan jesse ya yi kira da cikin gaugawa a gabatar da bincike a kan dalilin da ya sa kasar china take samun farashi mai kyau na koko ɗinta da ta aiki kasar waje fiye da abin da kasar ghana ke samu na ita nata koko da take aikiwa waje ya faɗa wa graphic business a ranar 23 ga watan afrilu cewa binciken ya kamata ya kasance cikin gaugawa domin ya taimaka ta. tabbatar da dalilin da ya sa kilogram 500 na ɗiyan koko daga ƙasar china ya samar da kuɗi dala 3,600 yayin da ƙasar ghana da cote d'ivoire ɗan ke samar da fiye da rabin kokon duniya yanzu haka ke karɓan dala 2,400 kowane tonin ɗin koko la muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To yanzu kuma sai nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan. Imam Malam Sani Nijar. Allah tabaraka wa ta'ala yana siya a wata aya ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fasaw ila dhikrillah wa zarul bay. Ma'al shahidi dai eh, su yan kasuwa a lokacin sallah ya bari a je a yi sallah kuma kayan kasuwanci da ake saidawa a siyo kayan kasuwanci mai rahusa saboda annabi alaihi salatu salam yake cewa nadara Allah imra'an idza ishtara samha wa yaza ba'a samha Allah shi kan mutumin da da zai saya ya adalci ya rangwami haka na da zai siya da ya adalci ya rangwami an ka rangwamta kai ma sai Allah sai rangwamta maka amma an ka lillimka ka lillimka kai ma sai Allah ya huda ma albarka sai ka samu ribar jika ɗari biyu misali a hakika ka kanta jika ɗari biyu ce amma kana na kana an ka ajiye ta cikin kwantan kan kalle ga duka bai jika ashirin ma kuma ba sata haka maka Allah ne zare albarka kuma ka zama to baka baka tausayin mu ne annabi alaihi salatu salam ya ce wa man lam yatam bi amril mu'minin falaysa bi mu'min duk bai damu ba da halin da mu'mina suka shiga to shi ma ba da cikin mu'mine wannan wata ne na ramadan zanwa da abin ka sani maimakon a kasa biyu ma a baka rabi ma nan ma baka bada ba duka mu ce baka bada duka wannan radin kanka ne amma yi adalci ka raba biyu ma ka sai da rabi ma ka yi taimako daga ciki sai Allah ya sanya ka da cikin masu samun wani gara sa wata ne wanda a shekara sau ɗaya lake shi ba lalle ba ne a baɗin ta dawo kana na a raye wani nasu hadisi ke ta wa kami kuma la shi la tamami amin da yawa kuke wani bukwa rayuwa shekara ta baɗin an zo ba za a tarro ku ba saboda in za an yi bilishe ba mamaki kana da cikin wanzu a ramadan ɗin da su yi kokari kare bace ramadan din kafin ramadan din ya wuce ba mamaki baɗin bakka ciki an abin masarufi ne eh, musamman an makulashe ne a yayin rangwame su shinkafa na ita ma a yayin rangwame su masara na a yayin rangwame in har ma baka ba da kyauta ba a yi dan Allah ya taimako taimakon kanmu ne da kanmu e Allah sa mu dace madalla ala amfana da haka muka zo karshen wannan shiri da muka kawo daga ofishin muryar amurka na birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa ni sule mumuni barma da na gabatar ke ce da ku allah ba mu alkhairi